Haka take daga nan ɗakin magana na Sumana Amadu mamada ne ke gabatar muku da labaru da farko ga muhimman kanun nasu. An gano dallon da ke da nasaba da wata cuta da ta bayyana a 'yan makonnin na ɗan isa yankin maraɗe wata guba ce a cewar ministan kiwon lafiya akwai mu da ƙarin bayani. Gano ɗanɗanon ƙasar Nijar ta hanyar wata kilisa abinci a ranar gobe Asabar 25 ga watan Mayu a Yamai akwai mu da ƙarin bayani ta bakin shugabar wannan biki. filinmu na musamman zai mai da hankali kan wata kabilar wogo da ke zaune a kan tsibiran kogin isa tare da wani kiɗansu da ake kira faca shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya shugaban kwamitin ceton ƙasa Brigadier janar Abdurrahman Chani ya sanya hannu a ranar Alhamis 25 ga watan Mayu shekara ta 2024 kan wani ƙuduri da ayar doka guda biyu na kafa wasu sabbin lambobin yabo guda biyu na karamawa da sunan ƙasa a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP ita ce lambar yabon ban girma ta fagen daga a cikin gida zuwa ga jami'an tsaro da ke fagen yaƙi na cikin gida da waɗanda suka janye dalilan rashin lafiya ko wata jimuwa ko rasuwa sannan lambar yabo ta biyu ta 'yan kasanci da ake kira sarauniya mangu zuwa ga zaratan 'yan ƙasa da suka shahara bisa ayyukansu na nuna kishin ƙasa da jajircewa wajen kare 'yancin ƙasarsu. An samu wata cuta da ke janyo ƙabar ciki a jihar birnin Kwanni da Maraɗi, biranen da ke iyaka da Najeriya bisa haka hukumin kiwon lafiya sun shawarta wa mutane da su yi hatara domin yin rigakafi. Karin hasken Usman abdulmumini mai kula da sadarwa na likitar birnin Kwanni a cikin rahoton Usman Musa Arzika. wannan matsala da aka gani ta rashin lahiya da har a halin yanzu ba a tantance ba wace iri ce tunda kamar ga girgan ba abin da ake cewa na OMS kamar ba san ba da wannan ciwon ba daga halin yanzu ga abin da aka gayi masassara ciki na kumbura ana zawo ana amai to kaga yawancin lokaci mu da mun ga bangare irin ruwan ga abubuwa to sai mu rika dibin kama, abu ne da ya shafi bangaren abin da za a ci ana cikin bincike na kwakwab a tabbata wai menene ke haddasa wannan cutakin a halin yanzu asalin wannan matsalakin daga makwabta ne to amma duk abin da ya faru kusa gare mu to muna dibin kene na iya zawa gare mu to saboda haka jama'a yalla za a yi hattara hattara kuma menene duk abin da ya shafi bangare abinci musamman ma duk abinci wanda ba sai an dafa bane kuma za a koma a ci to kenan mu yi hattara duk ruwa waɗanda ba mu tabbatar da tsaftar su ba mu yi hattara da shan su hannuwan mu muna ɗaukar yawancin lokaci curuta da dama ta gaishe gaishe ta raba wasu abubuwa can shi ma mu kiyaye da yawaita wanke hannun mu To yanzu an gano dalilan wannan cuta su ne wasu sanadaran guba da ke janyo kabar ciki da aka gano a Najeriya a cewar ministan kiwon lafiya Kanal Manjo Garba Hakimi da ke ziyara aiki a likitar ɗan Isa yankin Maradi a cikin rahoton Muhammad Mamman. Akwai bular wannan rashin lafiya da ake kira guba ta karfe mai nauyi. Ganin girman wannan rashin lafiya a Najeriya dole mu yi taka tsantsan. Domin kamar yadda wasu cututtuka ke tsallaka iyaka su isko mu anan, haka ne ita ma wannan cutar. Kuma dole sai mai da hankali sosai a kanta. Ina ganin akwai bukatar kwararru su tura takardar bayanin cutar domin a kai ga sanin ko ba a riga aka samu waɗanda suka kamu a asibitocinmu na kan iyaka ba. Saboda a ɗauki matakai na lura da wannan cutar. da ke da alamar zama annoba. To mu tsaya yanzu a yankin na maraɗi inda yankin madarunfa aka sanya shi cikin yanki mai haɗari tare da hana shiga ba tare da rikiyar sojoji ba dalilin tsaro. Wannan mataki a cewar gwamnan yankin babban so babban dan sanda wato isufu mamman hakan ya shafi kungiyar ong da proje a cikin rahoton muhammad mamman kamar yadda aka ba da umarni babu waɗansu ƙungiyoyin ong da za su yi tafiya a cikin yankin jallayi ba tare da rakiyar sojoji ba saboda kun san muna fuskanta al'amarin waɗansu da cikin dare suke zuwa suna sata dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suna zo muna ne daga ɓangaren iyakarmu wanda idan ba mu ɗauki mataki ba za a shiga cikin wani hali wanda masu wannan aika-aika Amurkar suna iya ɗaukar sabon salo wanda wata rana za a iya sace wani jami'in abokanin hulɗa wanda ba gwamna ne kaɗai abin zai shafa ba kenan kun ga wannan mataki domin tsaron yankin jihar Fiye da bakin haure 300 daga cikinsu yara 76 'yan Nijar da na kasashen waje aka kuro daga kasar Algeria suka iso ranar Laraba a yankin Agadas a cewar Ismail Ibrahim. mai na ma'aikatar kare yara an ɗauki nauyin dukkan waɗannan yara kafin a maida su yankunansu na asili a cikin rahoton Anise Karim. Abin da ya shafi yara da basu da 'yan rakiya sun kai su goma sha tara, a cikinsu shidda mata goma sha uku maza masu shekaru tsakanin hudu zuwa goma sha bakwai. Sun zo a cikin wani mawuyacin hali tare da zafin rana da ake yi hanyar da suka biyo ga kuma yunwa, sannan waɗansu suna da mura. Mun samu wata yarinya wacce karo na uku kenan da ta je Algeria. A nan cibiyar muna tabbatar da karɓar su ba musu abinci da neman iyalinsu kwanaki uku bayan haka muna shirya musu koma wasu a cikin jihohinsu na asali Wata kilisar ɗanɗanon abinci za ta gudana a otal Num da ke birnin Yamai cikin tsarin bunƙasa abinci ko girkin ƙasar Nijar. Masu fasaha za su halarci wannan biki a cewar mai shirya wannan haɗuwa hawa Adam wadda ta wallafa littafin girke-girken Nijar a cikin rahoton Maryama Jarmakwai. Euh, abin da ya tsana tsara wannan shagalin ba don komai bane sai don abincin Nijar ya ƙara sanuwa sannan sai kuma da sa tuna da ɗan uwana wanda ya rasu da yake yana son abinci. Kenan abinci ne za a bajewa kowa ya zo ya zuba da kanshi kuma duka abincin kalar girkin ƙasar Nijar ne. Daga abinci abin sha har ababen motsa baki duka. Kuma wannan wata hanya ce ta a samu a bunƙasa al'adun ƙasar Nijar musamman a fannin girke-girke waɗanda ba a fiye ba su mahimmanci ba duk irin amfanin da ke gare su muna da nau'o'in girke-girke da dama kala-kala da kuma kayayyaki da yawa waɗanda ba a fiye ɗauka da girma ba ga har wasu ƙasashen suna son su yi mana satar amsa misali mutane na nan ga cewa wai asalin kilishi ƙasar kamaru ne ko kuma da fuwar tukunya ma wacce ake ji sai a ce asalin ta ƙasar cote d'ivoire ne maimakon duka waɗannan abubuwan asalin su ƙasar nigeria. To ko kungiyar mawaƙa ta tubar doso za ta farfado tun yau da 'yan kwanaki shugabanni da masu shahar wannan kungiya suke ta rubanya kokari domin maido da martabar tubar doso albarkacin cikon shekaru 24 da mutuwar shugaban kungiyar danye darnye a cewar abokin aikin Muktar Hamadu da ya hiranta da ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Asman Sidi wanda ka san da jadi mawakin kungiyar. kowa ya san orchestral ya san da lokacin da orchestral ya yi wuta ka san komi da lokacin shi kowane lokaci da irin tashi tafiya gaskiya a lokacin nan music baya da yawa a cikin niger in ka lisuwa kowane region orchestra guda akwai sai dai yamai kaɗai ne suke da orchestra da ya wuce guda to ka san a lokacin fari. waɗanda suka gabace mu suna da waɗanda suke kama musu ne komi muke yi kayan mu muke nema da kanmu arsin ma in mun tashi mu muke biya mu yakin mu ce za mu yi wani abu kaga abun mu akwai wuya abubuwan da muka bukata suna da yawa yanzu muna da albanmu da yake studio market kin yana nan ma ana dan sashi cikin radiyon ne ana jin shi muna jiran mu samu abun da za mu je studio sai a hankali Wani tsarin bunƙasa ƙwallon ƙafa ta mata ya gudana a Yamai a ƙarƙashin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Yamai a ranar jiya a Stade Municipal da ke birnin Yamai ƙungiyar 'yan wasa mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha uku sun halarci kwamɓalar ƙarin hasken Madam Musa Amina Amani shugaban shugabar kwamitin ƙwallon ƙafar mata ta Fenifut a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Wasan ƙallon ƙafa abu ne na ci gaba. Bisa wannan ne muka bullo da wannan tsarin da zai shahi birane takwas na ƙasa. A inda yara 'yan mata 'yan ƙasa ga shekara shida da 'yan ƙasa ga shekara tara kaɗai zai shafa. Taron zai haɗa 'yan mata dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin daga cikin biranen nan takwas. Saboda 'yan mata matasa su saba da wasan kwallon ƙafa. Birnin Yame suna da tasu dubara da suke zaɓen 'yan matan nan na rukuni biyu ta hanyar da'irorin birni kuma shugaban da'irar nan zai kadamar da shi. Birnin Dogon Dutse yankin Doso na karɓar kowace shekara a lokacin hutu da wata babbar kwamɓala ta kwallon raga da ta hada kasashe na shiya mu saurari karin hasken abdurrahman abubakar shugaban kungiyar wasar volleyball ta dogon duci a cikin rahoton hasmi guruza duk shekara muna shirya wannan kwamfala tare da tallafin hukumomi da kuma musamman hukumar kwallon hannu ta nijar kowace shekara akwai kasashe da muke gayyata kamar najeriya benin mali da burkina faso misali muna iya samun sama da tawagogi goma sha biyu na mata da tawagogi goma sha hudu zuwa sha biyar na maza da ke ke fafatawa da juna a lokacin kwamfular kwallon hannu ta ƙasa da ƙasa insha Allah bana muna akan zancen muna cikin tanadin takardu domin ganin ko akwai yiwuwar shirya wannan kwambala. Tun zusar mu na musamman inda mu je yankin Tilabiri domin ganin yadda ake kiɗan faca wani salon kiɗa na ƙabilar Wogo da ake kira da ke kan tsibirai na kogin Isa da farko ana kiran ganje ritai faca wani kiɗan kiran aljannu ne ko iskoki da ake shirya a kikibabbun lokuta. Hassan Banjare da ake kira Surundu Gariye ya ƙarin haske a cikin rahoton Musa Hassan. 快加五。 irgungu gore al'adu ne na al'ummomin tsibirai wato wuraren da ke kewaye da ruwa a farkon sa ana kiransa gangeritai ma'ana kokin aljannu da zabarmanci kalmar faca ta fito ne a lokaci na matasa sunansa na asali shine gangaritai hakan na nufin a da kowane mutum na da aljaninsa na kansa kuma kowane aljani na da nashi salon kiɗa na musamman da ke sawa ya hau kan mutumin da ke mu'amala da shi amma wannan faca abu ne da aka sani tun addau ga mazauna tsibirai hudu sune gariye sauni bosa da yalwa ne amma irsa yi dai kala koyar koyarera shin a wajen taro ne kadai ake kada wannan kayan kiɗa irsi batu batu wata shi ne ba ma jiran wani biki na musamman don yin wannan kiɗa kawai niyya muke ɗauka don kayan ziyarar ban girma ga wasu al'ummomi na wani ƙauye wanda a can za mu shirya wasa mu yi wannan kiɗa amma da kiɗan aljanu kawai muke yi don haka ake sa waƙoƙin aljanu matasa su ne suka shigar da waɗansu salallani ba mu kaddamar da shi don a yi shi a lokutan bukukuwa daban-daban ba mun kafa shi ne bisa yarjejeniya tsakanin al'ummomin waɗannan tsibiran guda hudu domin yin sa a ƙauyen da ya nuna bukata bara kyale ke yi Idan aka gayyace ku wajen wasa ana biyan ku? Sin da ba ainihin kyauta ne muke shirya wasa ni kaɗai ne ke samun wani tukuci a matsayina na mai mafi yawan shekaru daga cikin makaɗa duka kuɗaɗen da muke samu a matsayin kyauta a yayin wata wasa muna ware su ne domin sayan wata dabba da za mu ci a yayin wata haɗuwa a wani ƙauye kenan kun gadi wannan al'adar ne na faca kakanninmu ba su yi faca ba suna shirya wani bikin tsafi ne don roƙon aljannu a zamaninmu ne wannan faca ya fito ka ya farin jini har ya bazu zuwa sauran tsibirai kuma ya ci gaba har ya zamo na gado kuna son ku ce wasan faca ana yin sa ne kaɗai ga wogo. Faca wogo ga hinnano ga ce. Al'ummomin da ake kira wogo kaɗai ne ke yin wasan faca. Wasu al'ummomin suna kaɗa kuntigi mai tsakiya ɗaya da ake yi wa rakiya da kiɗan korai amma ba kamar wogo ba waɗanda ke da nasu salon kiɗa na musamman. Kafin kalmar faca mutane sun so mai gurbin tai da sunan irga kwartu wato za a tsaga mu da harshen zaurumanci sunan da muka ɗauka rashin kunya ne kuma muka yi gurbin su da faca. Ina hagu ina barka face. Kwacha dai ma'anarsa ita ce murna. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.